Matasa sama da ɗari ne aka ayyana cewa sun yi nasara daga cikin waɗanda suka rubuta jarabawar shiga aikin duwan ko kuma kwastam da gwamnatin Nishar ta shirya a shekarar 2018. Sai dai bayan kammala ɗaukan horo baiwa waɗannan sabbin jami'ai dama su fara aiki ya ci tura. Matasan sun yi zaman dirshin daga wannan ofishi zuwa wancan ya fi a ƙirga. Haka kuma sun sha koke-koke ta kafafen labarai, amma shiru ba wata amsa mai gamsarwa. Mafari kenan suka garzaya kotu. bayan zaman da aka yi a matakin farko batun ya sauka a kotun ɗaukar ƙara wace a ƙarshe ta baiwa waɗannan sabbin jami'ai gaskiya isuhu ingai ibrahim na daga cikin waɗanda abin ya shafa alkali ya ce duka inin da gwamnati ya ɗoka idan bai samu cikin mu ba za ya zuba mana miliyan hamsin wai ba yana nihin ne ba a bamu miliyan hamsin shikenan shikenan an bar zancen a'a duka ini guda in gwamnati bai samu cikin mu ba miliyan hamsin za ya zuba mana kenan sai lokacin da ya samu cikin hakinmu wannan abu ne wanda mun ji daɗin shi kwarai don saboda yanzu dole ne gwamnati ya ɗauki mataki gare shi tunda baya bata lokacin shi ba kullum yana goyon bayan mutane wa'anda ba su nan suna biyan gaskiya a cikin aljihun ƙasa ne za a hiddo shi to don saboda mutum guda ko mutum biyu ko kuwa an yan kallilan mutane wa'anda su abun bai cika ra'ayinsu za a bari a ce duk kuɗin ƙasa a yi ta hiddo su kullum kullum ana ana ana cire miliyan hamsin hamsin Kawo yanzu hukumomi ba su bayyana matsayinsu ba dangane da wannan al'amari da suka gada daga shuɗaɗɗiyar gwamnatin farar hula. Wanda kuma ko a wancan lokaci ba a taɓa fitowa fili aka bayyana ainihin dalilin turjiyar da ke tattare da batun shigar da waɗannan sabbin jami'ai a sahun ma'aikata ba. Sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta mun kai Halidu na cewa ya zama wajibi gwamnati ta bi umarnin kotu don kada a jawa ƙasa asarar kuɗaɗe na ba gaira. tun da an yi uh, jarabar wannan a biskan doka kuma an yi shi yadda ya kamata gwamnatin Nijar bai da inkin kewa kuma ba waɗanda ke bayan wannan abubuwan nan basu da inkin kewa su waɗannan mutanen nan bai kamata a ɗauke su ba a sa aikin su tunda an bar su har sun je sun yi formation har da tenin su suna nan amma a lokacin da an ka zo wai a dauke su waɗansu sun ka hana a ɗauki waɗannan mutanen nan babban asara ne da za a yi in dai ba a ɗauki mataki biskan wannan zancen nan ba kiran da muke shine cewa gwamnatin Nijar ya yi kokari wayannan mutanen nan a in wani rukunin na daban na irin waɗannan ma'aikata da ke kunshe da sabbin sifitocin ma'aikatar duwan ko kuma kwastam sama da hamsin da suka ci jarabawa a shekarar 2020 su ma na ci gaba da jiran a ba su damar soma aiki bayan kammala ɗaukan horo waɗanda su ɗin ma tirjiyar da wancan rukuni ke fuskanta ita ce ta ritsa da su Kwada yake wasu na ganin yiwuwar za ta canza zane a bisa la'akari da manufofin gwamnatin mulkin soja ta CNSB. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.